وحده لا شريك له أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sunan mu da ta haɗuwa a wani masallacin masallacin juma'a da da da ke a kila a inda muke karatu littafin sayin musulun a kowace wajen juma'a yau juma'a da shi da ɗaya ga wata jimadar akhira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran mutum allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa madina muna nan cikin kitabun fara sakin da yin muke mun fara karatu a kan ah, al-zafatun salatan da aka kata da ha matar da aka saka take uku shi ah, tana da abinci da za a bata da wajen kwana da za a bata muna karatun hadisi da fatima ta bin kai da mijinta abu famu ah, bin bin wa na bin hafi abu amur ko kuma abu amur bin rini da abu mujira hasu ko kuma abu hasu bin amur mun ce shi na kawai shi ne abu amur amma zai zo da zai zo da abu amur amma da riwayar shi ne shi cewa da ya sake ta annabi ya umarce ta da ta koma gida gidan gidan ma ibn ibn mutum ta koma gidan ibn ibn mutum yana alaka da ita kuma makamu ne ba da gani a nan sai mace ta koma can ta yi idda kuma shi mijinta bayan ya fice da ya aiko mata da abinci wanda ta rera ta kai kara da annabi sallallahu alaihi wasallam ta annabi ya ce lalle ba ta da ya tabbata da cewa ba ta da ba ta da abinci ko ba ta da wani

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وسائر المسلمين قال المصنف رحمه الله قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وحسين ومجيرة وعشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت طلقها زوجها زوجها البتة فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوب إمام مسلم وحدثني إمام بن حرب قال حدثنا بشير قال أخبرنا سميان وحسين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداوود كلهم عن الشعب قال دخلت على فاطمة بنت قيس وسألتها عن قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ناشد إلى فاطمة بن قيس بن إمام الشعبي والتي تابعينه yace sai na tambaye ta game da hukuncin da Allah sun sanayya a kan ta wa qala sallaqaha qawluha al-fakta cewa mijinta ya yi mata saki na karshen uku mun karanta wannan ko ba abin da muke inda za mu wuce ya ba za mu yi wannan amma ko da shi ne karatu na farko sai mu kala karanta sai mu ci gaba da abin da ya zo ala shafari sai akwai wancan fasara Gawin zama da kuma abinci duk mutum da aka yi su da ko, shi fara da ta wani kwanuka na shafi ta rai da tafi kala da abinci da sauran. Kala, falon da tsalle su kuna wala raba a abinci da sauran bai sanya ne ina da gida ko wani zama bai sanya ne ina da abinci ba, wa amma da tsara a tattafi bai cikin umar mutum. sannan ya fi motar yi idda gidan inda ummi maktum ah, motar ya fara cewa da gidan wata malama da ba ya ce gidan ibn maktum wata duk bayani ya wuce game da wannan hadisin da yawa yanzu na wannan bayani ne domin shi ne hadisi na farko da ya wuce mu yau ka wannan hadisi ya nuna wanda aka saka take ba a ba ta wurin kwana ba a ba ta abinci لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن آية- آية وان آية ولا حديثنا كيف كتب وجاء فتاة تكذبوا أكلوهن من حيث سكنتم لمجدكم وان آية ولا حديثنا يا كيف قال وحدثنا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن حسين وداود ومجيرة واسماعيل واشعث عن الشعبي أنه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير أنه الشيب قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفنا فأتحفتنا برطب نعم فأتحفتنا برطب بن طاب وسقدنا سوي وسقدنا سويك سلت نعم وسقتنا سويق سلت وسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد قالت سلقني بعلي ثلاثا fa'azina lin nabi sallallahu alaihi wasallam an a'tadda fi ahli إمام الصلاة حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن خالد بن جهيني قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار بن أبو الحكم قال حدثنا شادي سيار بشير وجه جسمه يا وجه الشيء وجه متم بقر وجه شيء مجالد إسماعيل بن أبي صالح داوود حسين الجيرة سورة الشادي قال دخلت على فاطمة بنت قيس yace mun shiga inda Fatima bintu Qais sha take fadi haka sai yace fa atha fatna bi yawmin bi qabil sai ta nuna bakunci wato ta kawo na wani ruɗa wani nau'in da biyu ya ce bakukan da qabil wata katna ta wika sulti ta shayar da wata bulbatu sult fa sai ta shi wanda aka take uku na idda قال طلقني بعدي طلاقا فأجئ للنبي لي النبي صلى الله عليه وسلم أعتد في أهلي لكي أين يجي نهاية كده كده يوكو كما أنا سأسيني إني إنجي جدا إني إني إدى عندنا أشياء كان إدى جنوا ابن المكتوب طيب بسم الله قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة قال ليس لها سكنى ولا نفقة وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن زريك عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى إلى بيت إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده وحدثناه محمد بن عمرو بن جبل قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عمار بن زريك عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنى الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنا ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فأصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاهشة مبينة mutum satin da wuce na karanta muku ra'ayin sai da umar ra'ayin sai da kuma shi ya shahara ra'ayin na da aisha shi mu karanta ra'ayin na da aisha a satin da ya wuce yanzu ra'ayin sai da umar wani shi ya shahara wajen malaman fikin kuma a kan shi aka gina wasu mazhabobi ah, da yawa cikin mazhabobin magabata إمام الثلاثة وحدثنا محمد بن أبو جبل قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عمار بن زهير عن أبي isa. قال كنت مع الأسود كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعلها سكنى شعبي بعد الأغاني من أبن يجيو فاطمة بنت قيس شوى النبي صلى الله عليه وسلم بيتامة وإنقانا ولا نبقى حكومة سامة أبن شبا وتنشوى سنة تحكي تكي أكو Miyan ce ba dole ya ba ta wurin kwana ba inda za ta nuna ta idda ba sai ya ba ta abinci ba ثم أخذ الأسود كفا من حذا فحسبه بالبيه sai al'aswar bin yanzu sai daga cikin jami'ai sai ya ɗauki wasu tsakuwa sai ya jefa ga yaka sai ya ce makala sai ce wai da sai kyauka su hajji su bi mini hada sai ka bayi kan yana fatawa sai kawai yana hadisi na fa'amar da kai ba abin da ya rauku ba hana ala cikin ayyukan sai na umar ya ce na rajin kitab Allah da sunnata nabiyina da kuma imra'a ba za mu bi littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda motsin wata mata guda la nabiyyi la Allah zai kaulata da mun sai da kila ta wance kila ta ta hawace ko ta wance la sukuna wannan ba lalle za a ba da sukuna a ba da wurin zama da kuma na farka da abinci قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه sai da umar ya kafa hujja da da wannan hadisin cewa lalle suna da ruwan kwana suna da wannan aya cewa tana da ruwan kwana tana da tana da abinci akan haka mazhabar malikiya ta biyu da mazhabar shafi'iyya da wasu a kan fatawar da ina kuma. za ka irin waɗannan matsalolin sa'id ne a samu sabani tun lokacin su haɓai tun lokacin sabai sa'id ne a samu sabani wanda ya fahimci wanda ya fahimci wanda me ya kawo haka saboda hadisin fatima bin cutai bai shahara ba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam hukunci ne wanda annabi sallallahu alaihi ya yi shi amma sai kasance bai shahara ba su kuma jama'a da yawa da suka rubuta umumin qur'ani da abin da qur'ani yake suna kai ba su san wancan hadisi da aka zo da wannan hadisi wasu sai suka bi shi wasu kuma da suka cewa ba a kan masu ku tsira ta su wasu tsira kuma ta kiyaye ba ya da aika yi wannan hukunci ya zan da shahara bai bayyana ba wannan yana cikin uzurra da ake bai wa mallamai idan sun yi sabani ba ba ba za ka wata za ku san da wasu kuma na an ajin da alama shi da tsakon mutumiya za a ji wa'in kusurar da da yawa domin a ga hadisi ka za amma kuma ba su ya ce kaza ga hadisi ka za amma wani ya ce kaza in kai kai suna cin zi daga wannan ya sa wannan ne cin daga sahabbai sahabbai wasu fahimci wannan wasu fahimci wannan wasu rike da umumi ƙwararri wasu rike da wani umumi da suka jiya wani su da wani aikin annabi sallallahu alaihi suka gani za ka su yi sabanin fahimta sa'in abu ne wanda yake bai da matsala bai da iskari ko daya bayan lokacin sahabbai manya-manyan sahabbai sun yi sabani ba a cewa da kawo maka hadisi ta jiya ka ce da ka kafirta da aka mutum na kuma hadisi ya ce wannan mace kila ta mance kila ta yi kaza in mutum yana da uzuri na wata fahimta yana da uzuri na wani tawili wanda bai gada hadisi to shi na za a kawo hadisi ta ce ya kama ma ya gada hadisi ba to irin wanda za a yi hukunci da wannan bai gada hadisi ba wannan ba a suna ba ne wannan ba musu wannan duk wannan hukunci za a amma wanda ta kama hadisi ya ce ha ai ka yi da fahimtar magabata ba haka ne fahimci hadisi ba don ba haka wani da wani da wani cikin magabata su fahimci hadisi ba an kafa wajen da kaga wannan sa'i wannan sa'i goma ya ce ya kawo an kawo ya ce a babu wani kaza da gumi kaza da abin da muka isko jama'a suna yi game da ya mutu a cin da ya wuce suna haka bayyanta ko yaushe ake cewa wani ya mai da sunna wani ya mai da hadisi shi ne wanda ce ni asali ban yarda da ita ba amma wanda ya ce ga wani magabaci cikin sahabbai ba haka ya fahimci abin nan ga wani magabaci cikin magabatan ba haka ya fahimci abin nan ba ga wani hadisi da ya zo wanda akan shi muke tafiya ga wata aya da ta zo wanda akan ta wasu magabata suka ta illa kawai shi ne ya kawo maka ra'ayin da babu da shi cikin magabata ومن يشرك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولاه من جهنم وساءت za ku bai yiwa yanzu ku ɗauki wata aya ko wani hadisi zan duk duniya kai ka fahimce haka a ce kawo idan maka ba za su fahimce idan ba ku ji ba to abinda ka ce an ji bai ba su fahimta ba duk ta bai ba su fahimta kowa bai fahimta ba ne fara fahimta addini wani bai yi ba amma misali kana da fahimta fahimtar ka ita ce fahimtar maza ba kaza ita ce fahimtar sahabi kaza ita ce fahimtar haɗi kaza shi kuma wani yana tashi fahimta ne kuma ita ce mazhaba kaza ita ce na malami kaza ita ce sahabi kaza ita ce tabi'i kaza to wannan abin da aka yi ƙara wa juna sanin da ke ita ku zauna kowa ya ajira da ne wani ya gamsu da naka yanki ka in kika gamsu da nashi ka bi shi kuma duk magabata na haka wata na suna maza ba su koma wani wata na suna maza ba su koma wani amma irin wannan ba a jiye an tasuwa ba a kafin tasuwa ba a kuskuren tawwa kuskuren tawwa ba su ba ce a ah, wannan kana ta kuskure rinta ina bisa fahimta da yake ita ah, anasin malik yake ina bisa fahimta wanda yake ita sayyidina umar yake ina bisa fahimta wanda ita sayyidina umar yake ina bisa fahimta wanda ita na aisha take ba ka ce kuskurantar da duka ce duk sun yi kuskure a ah, kai kana da wata fahimta ta saba ma hankalin wanda ta rika kuma kana da nake ita ta zama daidai wani kawai ka fita. kuma kana da hukuncin ka kira kowa zuwa gare ta ka kira kowa zuwa ya fahimce ta na tare da kuskurantar da kuskurantar da kai kai zuwa ga sahabbai ba zuwa ga mutane da suka fi kafarla zuwa ga mutane da Allah ya yarda da su ya karbi ya yarda da ayyukan su ina fata mun fahimci wannan ko za ka sai da kuma da bisa wannan fahimta shi wannan hadisin da an karanta mai amma da bisa wannan fahimta da da shi ba sai ya ce ne sai ce la da kuma kitabun Allah da sunnata da da Allah haka da tsawon siyar da ka sai zo shi ba sakin da wani lokacin da aka kama Aisha shi kuma ba ta yi shi ba da kan bai hana in kai ka fahimce shi to wannan shine zai Allahu Ahmad kuma duka alama wannan abin da annabi ya hukunci da shi ba ya kuma shi muke bisa muka fahimce shi amma ba tare da kuma su kurar da sun na kuma

عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نهو حديث أبي أحمد عن أمار بن الزريك بكصته imam musulun da duk ya kawo maka su gaba daya ya kawo maka wani ra'ayin da na'aisha ya kawo maka ra'ayin da na kuma ya kawo maka ra'ayin a na nafa tuba ya kawo maka duka kuma shi yana ganin girman duka to matsala shi ne yanzu misali in ni ni fahimci ɗaya daga cikinsu a ce ni fahimci ɗaya daga cikinsu sai in fahimci hadisi na lafafa sai in yi littafi a kai da tabbatar da cewa shi ne a kai ko in ba da fatawa a kai wannan sai kasance shi bai taɓa kawo ta wani littafin ba abin da ya karanta littafi abin da ya saurara fatawa ta sai ya rike sai ya kuskurantar da duk wanda ake gefe mafi yawa yana kawo iyaka kasuwa daga haka sai kasance mutum ya rike alaƙa sai wannan mafi yawa masu biyan mazhabobi suka haka za ka baki abin da ya sani fata wanda a cikin ahalar fata wanda a cikin ishmawi fata wanda a cikin izbiya fata wanda a cikin isara da san cewa daga sahabbai ne aka yi sabani hadisai ne suka zo a kowane gaba ɗaya ba haka suka fahimta ba suka san sun gina tasu akan matsalar shafi'iyya wasu suna cewa haka suka fahimci tasu a akan mazaba abu hanifa da bani za ka iya kuskurantar da kowa a zai kowa ya yi kuskure abin da ya fahimta a mazan malikiya shi ne daidai abin da ya fahimta a mazan shafiya shi ne daidai abin da ya fahimta a mazan hanabila shi ne daidai abin da ya fahimta a mazan wa da shi a daidai abin da ya fahimta a mazan wa ahal kadi ko da suke ilina su fahimta shi ne daidai in ka karanta tura ka karanta asali ka karanta aikin magabata na da dukkanin wannan kuma kuma yana gani ta jami'a da ya wuce yanzu shari'a musulunci ilimin addini shine cewa macin da an ka saka saki uku ba ta da uh, masauki uku uh, ba ta da masauki ba ta da abinci wannan shi ne mazhabar imam ahama kuma ya saka hujja da hadisin ba kuma shi bai saki kuma ga hadisi da Allah sassan ya ce ba da shi wanda aka saka saki uku tana da abinci tana da masauki wannan shi ne fahimtar sai da umar kuma ya kafa hujja da nana aisha sun kafa hujja da umumin aya da kan cikin suratul talaq wannan shi ne shari'ar musulunci shari'ar musulunci ba za su karɓi kiɗai ba shi ke da kawai gata shi ke nan tunda malikiya sun ce ba ta da ba ta da tunda dai ga wannan mazhab imam ahmad sun ce tana yi tana da wannan ba ka cewa ra'ayin ɗaya da ba da wasu bincikar da imam ahmad za a ga cikin bayan cikin gata yake cikin dictionary yake cikin da littafin musulunci ya yake shi kuma wannan ra'ayin cewa tana da shi wa ina yake wani ya hada su a cikin shari'ar musulunci shari'ar musulunci ta zo da duka malamai sun tattauna malamai sun yi bayani shine ilmin shi ne ilmin hadisi ne fikihul hadisi duk mun fahimta ko fahimta wannan ya fahimta wannan matsala ya kasance cewa ka fahimci yadda shari'ar musulunci ke tafiya da ba bismillah na'am قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي أبي الجهم بن سخير الأدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثة ولم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم idza halalti fa azinini fa azantuhu fa khatabaha muawiyatu wa abu jahm wa usama ibn zaid fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa amma muawiyatu farajulun taribun la malala wa amma abu jahm farajulun darrabun lin nisa walakin usama ibn zaid فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فقتبأت قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حبس بن المجيرة بن المجيرة أياش بن أبي ربيعة بطلاقه نعم أياش بن أبي ربيعة بطلاقه وأرسل معه بخمسة عاصر بطلاقه نعم وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير فقلت أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم قال لا قالت فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك قلت ثلاثا قال صدق ليس لك نفقة اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقي ثيابك عنده فإذا انقطع نعم تلقي ثوبك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنيني قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب, أو يضرب النساء أو نهو هذا ولكن عليك بأسامة بن زيد قال نعم قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فسألناها فقالت كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المجيرة فخرج في غزوة نجران وساق الحديث بنهو حديث ابن مهدي وزاد قالت فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمني الله بابن زيد قال وحدث وحدثنا عبيد الله بن معاذ الانبري قال حدثنا ابي قال a nusfar da cikin wajen cikin cikin cikin eh lalle ibn zaid ya sa haka yake zaid ne yake a nisofi da kuma da yawa kuma samu sabani da kutu abu zaid bismillah قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن بن الزبير وحدثنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا بنهاو حديث السفيان قال وحدثني حسين بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثة ولم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقه قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال حدثني أبي قال تزوج يحيى بن يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عندي فعاب ذلك عليهم أروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت قال أروة فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في في أن تذكر هذا الحديث قال وحدثنا ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث ما ba za ka ce mutum na ne ba zama cewa ya bai da hadisi ba da hadisi ah, da mashiga amma cewa ya ah, wannan kaji yadda wasu suka yi shi wannan a'a ah, kaji wani hadisi ne ya tafi kaza sauransu ana ana fahimtar waɗannan uzura da waɗannan fahimtoci ana girmama su gurgurdun yadda girman su yake bai sa mutum ya ba hadisi ingantacce ya kama su amma da girmama su gurgurdun yadda girman su yake da da fahimta take a farta a matsayin fahimta قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتهم علي قال فأمرها فتحولت قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا قال تعني قولها لا سكنا ولا نفقه قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قال أروة بن الزبير لآئشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك tsayi ya zubin shi babu ko da sai da mutum sati da makaranta da wani sati da makaranta da haka insha Allah kauli da ke inganci shine la sukuna wa la nafaqa da ya zo annabi sallallahu ya tabbatar da shi hadisi ya inganta ya kawo bayanin lafiya da kuma kafin ya kawo bayanin cikin magabata akan da wannan shi ne fahimtar su kuma a haka suka tafi akwai saɓani da fiye da ya akwai saɓani tun daga lokacin tun daga lokacin sahabbai da wasu kwallon baya alayhi Mai hujjoji su ga hujjojin da suka kafa amma dai abin da muka fahimta shi ne abin da ya zo cikin wannan hadisi ingantacce na aiki da shi sauran wanda suka saba ba Allah ya kara musu yadda ya kara musu rahama kuma ya karɓa da gare ni da gare su duka mun fahimci wannan imamun nawawi ya fidda sunna yi kuta hama la ina ji tsoron hauka ɗauka da gida ainihin ta bayan ita kaɗai ce cikin gida hmm. imam nau ya da wasu bayan da cikin wannan hadisin na faɗi ma guda goma sha shida mabaikan ta muku guda hudu biyar ciki Ya ce yace ah, wa'alam anna fi hadithi fadhiwa bin qaisin fawaid yace ana ah, yace kasancewa cikin hadisin fadhiwa bin qais akwai fa'idoji kasira masu yawa idda na farkon su ah, jawabu talaqil ghalib yana halarta wanda bai rage take shi ko da mijinta abu an bin hafsa ya yi sarki baya aiko mata da sarki yi ko ina ya tafi tare da wa tare da wa alisa da tsalo ya kasu ina wani gari suka tafi yamma annabi su ta yake su ya wuce a kacin sati ne ya wuce daga yana halatta wanda bai yi yayi saki ya kai yana Lagos yana Kano yana Dubai yana Makka yana ina ya aiki mu mata sai ya sake sa wannan yana halatta da kai wani ci ba ne da ne saboda duk saboda ne ki ga ba da duk mai mijin ta Abu Am bin Hafs ya aiko mata da saki bayan nan da hadisin na Bukhari da Muslim shi ke da mutunta ta kun ga yana halatta wanda bai nan yayi saki sai ke da yake afani ya kai جواب التوكيل في الحقوق في القبض والدفع yana halatta mutum ya wakana ga haƙoƙa na karɓa da bayarwa da ƙasa. Zaka waki wannan babbar matsala ce ta cikin musamman a wannan zamani. Wakili yana halatta duk abin da wakilin ta yi tsaya ma ya tsaya ma. Don haka ku fara ta ko'ina tana shiga. Ku fara a kotu kana ya aika lauya. in an kasi an kashi duk ta ka aika nawa ya je ka zaka da ya aika ta ba ta ai wala ba ta ka ka ba ni tan ko ce ba ka ka ka sa hannu ta nawa kai to ba duk abin da aka wa nawa shi aka yi shi da tauki da matsala saki kana iya da wani ka ce ka je ka ce na saki mata na ko ka je ka kalle ma in ka yi haka to kuma ya matsalar kasuwanci kana iya da wani wanda ta yi ce yanzu misali matsalar saye da sai suwa kana iya wakar in wani ya baka waya ka yake ka je ka sai can mai wannan wakili ne in ka je ka sai suwa naira goma goma da ka kawo mai in ka sai suwa naira ɗari ɗari da ka kawo mai ba ka adana ba ka ci da wakili ka ce amma ya ce gina ba ma ka zaɓo ko ka sai suwa ka yi adali a waya ce ka ya tashi da wakili ya koma yanzu ya baka tarihi matsalar aure ina mafi yawa a da hausa da wakilci a kan ba a zuwa kawai a wani sarata ce idan an goyi da ni da ce na wakilin an goyi ce da wani ana wakilci mu bai da ko wannan matsalar tana da ƙarfi da yawa da wajen matsalar a ta kuɗi da ta yi kuɗi a misali masu zuwa kwatar ko mota ko masu zuwa zuwa in ka je kakkai kuɗi misali ba su ke kashi da kashi kana su ke kwatar da sauran wuta yanzu ban sanya da kila bankin sistem da zamani kila ya rage da nan kila kila da kuɗi a bankin ka in ka je wata ƙasa kana iya cin ba amma ne kai shekaru bayan su kwanci da ke zuwa kwataro sai mota ko sai musu abubuwa suna yawan suna da yawan kana da kuɗi ka kai inda masu canji sai su ba ka takarda wannan takarar da suka baka sai ka je kwacin sai ka karɓi kuɗi ka inda babu mutunci ya zama gaba ba ka ba mutum nan ka shi kucar canji sai ya kasance yadda da jari amma sun ya ba ka wata takarda da ke nuna cewa shi ce yana da kuɗi kamar sha ya ba ka yana halatta ka ba mutum kuɗi dubu ɗari miliyan ɗaya miliyan ɗari da ba ka ce ka je ka karɓa cikin ɗin yana da cewa wakili ya wakil ta banki ya baka da ka wannan madadin kuɗin ka yi za ka yi kai kuɗi inda masu canji za ka je kuce ka karɓa su ka ba ka takarda to wannan takardar ta biya matsayin kuɗin ka za ka za a cika yin riba amma asali bai haɗa ka ba da naira a baka ka a ce ta ka je kuce ka ba sai haka na an samu eh, an samu jinkiri mm-hmm. kuma wannan riba amma wannan takardar tana kuma matsayin haka wakili yana aiki da komai da karɓa da ba su a duka kuma in ka mutunta wakilin ka duk ta sarrafin da ya yi to ka kan tsara za ka je ta sarrafi ba mai kyau ba in ya je ta sarrafi aka fara komai a cikin kaɗo eh, ciki na ranar da tsallake su yace as-sadisa istihbabu riyalati bi nisa'i as-sadisati lil rijali bihaiku la taqahu kulwatun haram yana halatta mazaje su je ziyara mata masu girma da tukaka wanda ke a tilibayyar su ne amma kuma talihai mara gaskiya ba tare da ayyukulwa ke ɓanci. Ina kamar suna hidima da mutum mutum ɗaya. A أحسن قبل أم شريك da yadda zake cin kamar a cikin yamsha a sabi ko tsira yana halatta mutum mace ce a unguwa babba ce mutum mace ce a unguwa da cijuwa ce ran juma'a kuna zuwa gidan ku da ita ku ba tare da kai ka kebance da ita ba wata mata ce kuna zuwa ku ci abinci inda take ku ci wannan zai yana halatta mutum tushe ciki a na takwas wani ya yi wannan tambaya satin da ya wuce ba mun gama karatu yake jawabul khutbati ala khutbati dalili idan lam tahsul lil awwal ijaba yana halatta wani ya je ne ma ko da abubuwan shi na nema mutum ba an ce an ba wancan ba ne an taɓa wancan ko akwai da tambayar da muka ba shi kai ne ko hasan yana halatta kafin wani na neman wanci amma gidan su ba ce a aiko ba kai ba ka je ka nema amma an yi ijaba an ce aiko to shi kenan baya haifar saboda ga kasance wannan babu hujjawa saboda mu'awiyar abu jaha ne a tarika jawazu zikir zaibi jimafihi minar rubi allaki ya karo ba da kanar rinnasiya yana hannuta wanda bai ambace su ayyubba nai idan da da siya za giba suna halatta a wajaje da mutane ɗaya daga cikin su wajaje guda shida kuma da imamu nawawi ya yi ɗaya daga cikin su shine wajen aure daga zuwa ya zo wani aure kan mu ya yake ce ba wa abu da mutane da ke tari bulla na da na ya zo da ta ta ci ku yana halatta kai giba ce ba amma kawai ka zo in zo ku zamna ku shi ka kamar ka ce wani ba wa abu da mutane da giba mutane lokaci ku ba kuka ce wani azumin mata ta yake wani azumin mata ne ku ba ku kike kai jiba kai haram ku kyauta ba amma wani ruwa ne kare ma ya ta aure ya a to da ba ta ne ka ce wannan ya haka ku ne neman ka aka yi tambayar ka aka yi kuma akan wata maslaha amma haka dai ku kiyaye jiba ba shi da aibin da yana da shi yana bugun matan su ce ya bugun matan ka samu zuri kai fasikanci kai jiba kai haram don mai iya na bugun mata daga cikin rakwar tambayi ka haka ɗan cikin waye don kuma suna kafar don mai don yana yana da wani mugun wani da zai kafar wacce maka aka faɗin halayen murya ko halayen mutane amma idan akwai matsala wacce aure kamar tahbir kamar kana son ka tsoratar da shi cewa ne ku yi ɗanniya da shi yana da bidiyoyi kaza da kaza domin kada ya cutar da kuma wannan ba su yi an faɗi domin maslaha ta addini mun fahimci wannan sai ya ce ina tsallake wasu ya ce a tsalisa ashar jawazu mikari gaibe kufi shi ma wanda ya kan baya wani yakin baya da shi halaccin aure wanda ba daidai ko ba mara haka ta kai wani wanda ba kufi ba ku gaji abin da ya ce ya ce ta jawazu mikari gaibe kufi halaccin ba wajen ba halaccin aure wanda ba mulki ba kuma ji idan rabu ya tafi yin zauja wani wani idan matar ta yarda wani ya ta yarda ya ce zai aure mata so da jawo baya ta kai shi kuma kamfanin yake da rai za a ce wa ya haɗu za a ce wa ya haɗu Allah ce duk ba musamman yake ba gobe ita dai an musulma in ka ga wasu musulmi ko gobe ka tafi musulma wa musulmi da yawa yana halatta yana halatta ya shugaban kasa ta gama jan baro da kishi duka sun ta aura shugaban kasa ya amince inda ta amince yana halatta ba wajibi ba ne inda jan baro da ke dole a gwamnatin da musulmi ba wajibi ba ne kawai yana halatta da sharaɗin tayar da ya yarda saboda mai da ce an da fatima ta ƙorashiya na gaya muku da fatima ba kawai shi ya ce usama maula shi kuma usama intaccen bawa an yi haka tun daga neman auren mahaifi ne ko zai da bin jihar ko ta allah ya tafi da mai وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من سورة الأحزاب. ذاك ينا ينا هذا ba dole ba ne yanzu yana da wahala a ba bayan da har ya sauki a in baya a zai ba ɗan saudiya ta yau kawo da cikin saudiya jiwa jiwa ko ya ɗan da aka samu da duniya ta fara ɗan da irin wannan jirgin amma dai ko da ko da halaka ne ba wata halas ne da wajibi ya ka duk wanda ku kiyaye akwai wannan matsalar da yawa da ake ta ganin lejin mutane duk wanda ya ce ni kan ba a auren ma ko kuma ni ba a auren yare kaza ba tare da aibata yare da ba da ni ba ne ci wai na ji auren ya su don sai kabila kaza da suke auren mai ba su auren mai ba kabila kaza ne ba da ni sun kai ba in ba sun yi suka da kabila ce in sun yi suka da kabila ce ma ya al'adar ne mu auri wani kabila da ba su ba wannan nan wannan shi ne ce kafara in sun yi ba tare da aibar da wata kabila ba ba mun fahimta eh shiga za ka kai ta jiki ne gaba ko ka cin ne ko ta bayani باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حا وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا هجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت أن فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا hanyar da wasu mutum ce, akwai ɗin ya abubuwa da wani yake yake kamewa da kuma irin wancan cewa ce da kabila wajen kai kabila ta zama a rayuwa to kai duk ina ma ta jini ne duk ina ba ka hujja don wai ban da kuɗi ba su aure ne wato duk ina yan talaka da sa mutum da suke su duba musulmi ba ne akwai wanda zai zo ya ce ya ce ya wani an kunci wurin da ke cewa bai auren da iyali sai ta zama makaranta kuma an su neman ta to duk wanda ba su ba su ta bisa ba ka su ba aikin da an kuka ya rai su don ne kana da kana da zaɓi kuma ka hana wani ya yi zaɓi wata in kai ne eh, waɗanda su ba su ba su ba su yi ba su kai ba kai ba wani shi ke da kawai jinin na jilai na wani da jinin da jilai na wani kuma na majalisar da da wuri ba مجنون ليلى من ناس ليلى أنت منه قص ليلى وهي في النبي ليلى إذا كما أتى منه قص وأنا رسول وأخرى بلا مجنونة إذا كما أتى منه قص لا نريد يعني عزيز كده كبلا كده وهكذا بيجي تجي تجي كده za ka ka dace duk wanda ya je neman aure in ba a bashi ba saboda wani uzuri to zai ɗauki wannan uzuri ya zama aiki bacin shi ya kawo kiyan wasu da yawa da yawa makwabtansu da unguwarsu da waye da waye shi kuma ya ta tafiya amma shi bai yi ba inda yake so a ba bashi wani shi to sai an samu nau'in bala an samu nau'in fahimta da nau'in bala eh an koyi ka ce nau'in da aka ci? nau'in ka aka ce nau'in da eh to shi da hali ai abin kwarai ne eh da hali ai kalanci da koyar da shi ba in kana da hankali ya kuma kula da kai ka gani ko da koli sai kuma da muhimmanci ka ga wani ke kai kula da hali ga abubuwa da yawa kana son sai ka ta maka banda ne ko ba ku kana da karanci to Allah ka sai ka ta kana ka ta ka ka ka wata bukata a cikin Allah ya kawo za a kaza suna sai zai ce ba kai wani bani ko kuma kai ba da. ba kuma ke cewa don shi zai kayi ya ce a cikin illolin ba yana sa mutum mai karanci ya shiga damuwa ana samun mutum gida wani da Allah ba ya nan sai in ji nauyi sai wani damuwa da yake jini ina shi mai ban da daga ka samu wani damuwa ka samu su ne su za ku koya da hannun eh, karanci dan kula da kuci kula da kuci yace babu jawabi kuci mutaddal ba'i babu mai magana akan halaccin fitawar da kan idda a saki da aka tafe ta wanda ba za ta kuma da mijinta ba sai a kawar aure wal mutawaffa anha da wadda mijinta ya rasu zaujuha wadda mijinta inna ha da ranar halitta fahimta amma da ranar da ke ha da bukatarta ba ya da tsaye mutum da ke inda kawai ta kama hanyar ke ciki amma ya akwai haja haja ba kai lalura akwai bukata tana yi shi kan lalura ko ina kake ko kunan kabar da da su a saman da ita lalura ko cikin kabar da ke gana cewa na da lalura ko na gudu ce cikin lalura a an binne ka cikin kabar amma ana bukata a gano wanda ya kashe ka duniya da cikin kunci na da ta a shi a zo a yi bincike da ake hukuma an an an binne ka waje bai kamata a binne ka an binne ka cikin masallaci sai aka yi kuwa an zaka ke baya nan ta binne cikin masallaci yana nan ta fito ne ko a cire kayan da aka sa da biya abu a kai ka kamar musulmi a a wai kamar wannan darura yana amma babu bukatar komai wadda aka saka ko mijin ce ya rasu a gida suka gama ba a bukata komai a gida suke amma yana halatta inda bukata dai da miji imam muslim ya ce wa haddathani muhammad bin hatim bin maimun قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثني ابن جريج قال وحدثني هارون بن عبد الله ولفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر إذن إسناد عندنا إشكال بيجوك هي متهيمون بإشكال الإسناد نعم هذا مثلا ما تكاو متهمون matsala biyu kamata da sinadari na yana da amma biyu wannan wannan siyasin na musulmi ya tafiyar da shi matsala ta farko shi ne ibn jurai da ya ce a akbarani abu zubai ibn jurai da tabbini amma ya zuwa ce akbarani abu zubai ta biyu an na huta bi a jami'ar cewa abu zubai ya ce ya ji jami'ar kun san eh, abu zubai an jami'ar sanannin isnadi hmm. a cikin tirmidhi da abu da da akwai ya kai hadisi dubu isnadi dubu da wani a cikin tsayin musulun ma imamu zahra ka taɓa karanta musu tun muna karatu musulun a gida ya ce wa fi sahih muslim ahaditha min in nafsi min ha shay imamu zahra ya ce a cikin sahih muslim fa akwai da sai irin haka amma ya rai yana ina mutawa da su ko lokaci har na yi muku dubu bai yi kan cewa na girma saboda girma da tsarin da musulun an dalilin kai da isnadin matsala ta ta ƙara me matsalin hadisin Ya ce an sanar da wannan kuma kulli kan kala jama'a ce an saki Ba a aratu an fa'aratar an da naklaha ta so ta je wajen kaskaba da dinin ta kana da wurin da biyu lokacin yin girbi ya yi lokacin da ake kaskaba kana ya yi da ta so ta je ta yi fa da jara ha rajulun an so wani mutum ya ce a mace da yake mutukar tattafi yace dan don ta fita an sake ni kira cikin idda ake ta tashi ta fita wajen gona suka ko da birin ni sadaka da shi ko ki wani aikin kwaye ka har kana da bukata lokacin girbin gonar ta da wanda da ke da nura Allah ba bukata shi wata na ta da irin yau sai mu ce ne hmm? zuwa makaranta zuwa makaranta zuwa yin jarabawa an sa mata jarrabawa cikin ta yaro kuma amma ga gwamnati ta kawo tana da jarrabawa zuwa aiki a irin da su fito alhamdulillah ko ba da yau in mace ta yi aka sake ta in mace tana da da ta yaro kuna ba ta gwamnati da musulunci ya shiga cikin ya shiga cikin institutions na ayyuka da karatu duk ana fahimta to amma ita na wani jihar da ba haka bane Ko tana wani kamfani da bai ci haka ba miji ta ya tafi dole sai ta fito aka ba ta albashi kuma shi ne abincin da albashi to sai a ce yana halatta da fita ki je aiki ko sai ta kasai suwa ta samu abinci mijin ta ya rasu ta ki kafa kotai da kai da kai ki sai suwa duk wanda ya ce yake wani kyawun kyawun kyawun kyawun kawo abinci gida ta duk makasar duk ayyar da kake ake muku rubuta su sai ya ce ka sai akwai masu haka mi ke sa ka ci ce ya rasu ta fito kuna kuma tsaye ba ba da abin da ka ci bai sai ke a cikin kuma Qur'ani duk shi ne ayoyi da yawa da hadisi da yawa cewa ake muku ba sai maka maka ba sai ka zo ka dan mi ce shi to a ke wajen ya halatta ce ta Allah ya ce ki fita duk dinar na ku sai eh da haka an sassalar ta da jaye akwai da amma haka ai sa ta ce za ta je wajen biki ya ce za ta kuma ta amma akwai bukata ya rasu in mahaifiyarta biyar ganin shi a bukatu da jiya ta musamman bukata ce ko kuma lalura ce ko kuma ta musamman ce kawai Hmm. ba ta zuwa inda ba ta eh, eh tana zuwa tana zuwa ko bai da lafiya tana son ta ganye lafiya lafiya mai tsanani zan su su kuma tana so ko bukata a a a da ruwa wani kwanci na kwanci mu malamai da ke wani ko ta kama yana mutu ta yara su ce ko tana kwasan da duk ya halatta ba su da mutum na wani mijin ta halatta yara su ce tana iya jin wani abu yau ba shi ke sun mana wannan jerin tausaya wa wani magana ba shi ne magana ba amma dai in wajen aikin su ba su da fahimta sai ta ta ciwo tana ta ciwo ba wajen aikin su ba su da fahimta a irin wanda muke da shi a jihar ta ciwo da kasance wani waje ne wanda ba su da hankali to za ta fito zai yi ila ba jagoyin su bi bane ko ba jagoyin da aka ba hukunci zaka sai abu biyu a cikin hajjati ha wajen neman mutum ce bi hajjati ha da hajjati yace wa hadha hadithu dalilul qulul mumtadda da bari min hada wannan hadisi yana tafiya kan cewa mace wadda aka saka ta kiba yana halatta ta bi saboda bukata wa mazhabu malik wa sauri wa layl wa shafi wa ahmad wa akharuna jawab qawliha dukkan hadhihi al-haja wanda suke da abin cewa yana yana halatta ta tafsirin bukata akwai wani cikin hadisi sunan da ina jin ne Thank you.

ba daidai ba ne kuskure ne da hankali ai da an ba shi dama ku ba a zama wani gobe ku kutar da shi ba daidai ba ba ya halatta kaga akwai bambanci tsakanin ya zo tun daga farko ba a ba shi dama ba shi ne yake magana amma in yanzu aka ba shi dama ba ya halarta wani ya shigo sai in wani aibi ne ya bayyana kuma a har an ce an yadda an ba shi wani ya shigo da kuɗi sai ka san cewa ajiye shi a babin kuɗi wannan sai karanta cikin bai cika ɗaki ba da kyau ba awon da ke karshe da kyau ba daidai ba ne Thank hmm. you. Hmm.

maganar kan isu ɗin wakilci idan misali ko kamfani ko wata ma'aikata ko wani mutum ya aiki wani wakilci zai ya siyo wasu kayayyaki ya halatta ya ci kwamishin kuma ba tare da wanda ya aika shi ya san wannan ba san kwamishin ne ya ci eh? kamar su ba wani percentage kamar wani alheri kamfanin su ba shi wani abu cikin abin da ya wannan dukkan da aka sa a ya tafi ana jiya ne albashi ana ka ko kuma hadisin wa hadisin wa ne a ibn al-lutubiyya hadisin ibn al-lutubiyya ya ibn al-lutubiyya هل جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر هل أيهدى إليه شيء أم لا؟ شنو akwai cikin musulmi misali dangane da maganar wakilki kamar yanzu wani suna turo ana turo da kafa ina zuwa na mutum ƙurfi ne ya danganta ana aikin kawai na abubuwan kuma an ana kuma an yi yanar da mutum wanda aka wannan ba shi suna turo sai ba su turo da ga wata ita zo wannan ya zama ya duk wani abu da za a ba ka yi alama na yanzu kai na an karba daidai da wani fito da da bayan da a kan fito uh, wani ba da fito wani da ba da yana halatta mutum na da mata sai su daya ba gama ba yana ya fara a ba ya wanda cikin da aka yi tun yana da mata hudu sai ya saki daya ya saki daya baya halatta ya tsawo wani sai ta dama to shi ne ake cewa ana wani kamar cewa yi wani namiji ka idda an san mata ka idda wani namiji ka idda to wannan wanda yake da mata mafi ya saki guda to sai ya kama da ne kuma lokacin da kuma ya wuce a abin da kake saki biyu yake magana Thank you. wala wannan yana ɗaya daga cikin tambayoyi da ake yawan kawai da kuma inganci da rubuta abu ta mafi shi yanzu mutum yana nan zaune mata ta yana ga sai ce ya saki mata sai bata jiya wata cuta na ba shawaki ba ne sai ta jiya ba shawaki ba ne sai labarin da kai gari magana cewa wai ba ta yi ba ba ta yi ba ya rubuta ya aje amma da ya rubuta da niyyar saki ya rubuta shi ne da niyyar tana kowa lokacin da zai iya tura masa da niyyar saki muna kitabun alamun imanci a saki ana in an ka yi amfani da kalmomin saki an ka furta kalmomi saki furtawa ya furta ma mata ne kalmomi saki ba da bukatar niyya amma in ba kalmomi saki ba ne mm. ko rubutu ne mm. ko kuma wata kalma ce na ya to sai ya kuma kai yanzu misali ya rubuta mata akan ya ba ta tsoro za ka ta bayyana rubutu kuma take ya rubuta amma dai ya ba ta tsoro kuma ya tsoro ya ta ba amma saki ya rubuta da niyyar saki ko bai ba ta ba sai ta bayar da kanta ko kuma kafin ya irin wani ka faɗi wani ya tura mata da waya kafin ta rubi ya kai kaza saki ya lokaci bai musu wani ya yi a kan canza idan shi da hukumar da suke jambe amma ina ga yayin da ya yi abin da in ya canza sai ya dawo da shi

abinda yake tsammani ya ce to da bincika sai ka in kana da wani abu da kake tsammani shi ne sai ka ba su shawara kuma ya ke kuma tarkace za ta kuma ke in kuma ni ko tunani ya ne da an yi cewa na to ke da yake kawai ya eh, kila kila da ke shi an zuci na eh lokacin live ne ba na to in network din nan in aka dauka abu live network yana da network yana sa Allah ne take duke so ce in shi ba da kuka ga yana na ma wannan judin killin da sa da sa ta yi suna da ya kuma ce ya kuma ya kuma shi ce kuma shi ce ya sa ya da ne wuce wuce ya kuma shi ce

na uku zai ba su da gida ba wanda da su wasu wanda da gida biyu biyu da aka su da gida kuna da gida ko kuna da gida da kuna da gida ya ba yanzu gaba da yawa kowa ya Yeah. ba ita ba kuma shi ya ce amma ne eh, da ka zai yi gidan su maka eh, ba kowa da gidan abin da ya mm, ne amma wasu bada rubuci suke duk rubuci suke suke na cewa ibnu amiya a'ma ta ya bace cikin suke lokaci lokaci a na ƙarshe mai ne Mm-hmm. Mm-hmm. Hmm. amma yanzu ya fi ka a tabbance da tsanani me illa ko ko ko ne ta ko mataruki ne me illa yi ba ta ka an samu mutum ce a alariya ba a samu kai me illa me ta kai tambaya bai kuma kuma kai kai to waye da kan ni ba ma da ka fahimta su bare bare kai yanzu. waye da kan yanzu mai wata yanzu a wannan tsari mun ya ce mu ce mujahid muslim ya san ya rawaito da gare shi ya san saboda a yanzu yanzu bai gama yanzu jiba sinadari da aka kafin shi jiba sinadari da aka kafin shi ka tsaya gare shi ka tsaya isnadin da aka kafin shi ko kowane da kai suka lagaya shi ko cikin musulmi kowane isnadin ka ga isnadin da aka kafin shi wato muhammad bin rawat ai a muhammad bin aka kafin shi babu shi. isa ne ibrahim allin allin a'a allin isa ne ibrahim allin yanzu kana da kira ka ce imam muslim ya ga tsowa isa ne ibrahim alhamdulillah haka ne ya ga tsoka gaba abdul umayyi yankin da ake yasa ita ke ce masu mutu ya rufo wa abu bin umai ƙara a kwanar abdurazza bin imam musulmani yanzu duniya tana da ka ce abdurazza bin imam musulmani masu mutu ya rufo mai hajjiji ƙara a jas a kwanar nawa sun da ka yi zamana ta gari ma'amma ma'amma bin rashin jirgin ina ita su duniya ka ce masu mutu ya rufo ma'amma bin rashin jirgin an yi ما a ga su da ce ma su ya ga أن بن الحفظ بن المجيرة كهجر أبو بن الحفظ بن المجيرة كهجر صلى بن أبي طالب لا شعريك أبي طالب مسلم يعني وصول خبر saboda gida kusa, shafa juya da saboda saboda gida ku shafa suna rai ko wasu duka ya fi da saboda ne tambaya saboda cewa waɗanda muka ambata muhammad muhammad bin isa da tsardare abu mai da duhu ne da samun yanzu wani gancin maza ta kai sama kuma sun tsaye idan ta ce ya kai bakar ta ce mutum ya yi sama don ni don za ta yi kuma ya yi sama ya sauri kasan ka ta kowa fahimtar isnadi a wannan ko shakka ba don shi yake ce maka haka ina son ce ka fahimtar da ni bisa da ita da mutunci kaga mun tambaya amma ni duka ta yanzu don za mu ce ni da ina so in goge wani hanta ban abin da ke tunanin kuskure ce ba shi don za mu ta mutu da ta samu su waɗanda mutane har a kai kuwa ta masani kowa ya sani sama daga cikin musulun ya ke amma ta fahimta yanzu musulun ga ya ce hajjabla da kuma ibrahim an abubuwan bin kumai an abrazza an muhammad an zuburi duk za ce kuma za mu mutum na ta mai saboda bi sun da da su saboda mai to shi ba za mu ce ba sai ka ba da حسين ومجيرة وأشعث ومجارب وإسماعيل بالهب حياته وشكة سليم كل سليم كلهم بس يقول لك شيء اسمه مجارب بس أخرج لمجارب مصرونا عقالي لكن يقول لك هو هو مسلمين بني بيسا أنا جيب أنت ما مسلمين عند المبشر ليس بابا يمتنا لكن يقول لك ما بقوة تشكتون لي المجرس أدري جاكت dukkan cikin wannan sai isnadin imamu muslim babu cikin su wanda a ce akhrajahu muslim da shi sai da ake akhrajahu muslim makaruna ta fahimci yanzu sannan kuma wanda yana ɗaya daga cikin wannan shi mujalik yana ɗaya daga cikin ayyukan da muslim kuma da suka yi magana wa mujalik ma akhrajahu muslim illa makaruna sau da wani biyar hukumu kawai ta shama ɗin wuce zai fi ne kina ganin cikin muslim sai akwai bambanci tsakanin da alshiba mulkin wani da kuma ya zo da ɗarakiya da a yi da sai ga don kai ba kuma ruwan mai yi sai mu da sannan ce nan ka ga fiyan ta dace kuma shi kan kowa ta kai da su shi ke da sai wuce ya ba a lokacin wani sha da a wani ka aka tambaya wancan wannan ka tambaya ko ne ya tambaya da bai shi na da dan babu da ya amsa da lokaci da ya za ka to shi ne ku da ya aika yau ce fasu ba da ka da abubuwan da da ya ila ila da ya